Tarihi ta biyu Sura talatin da biyu Sennakerib ya yi wa Urushalima barazana Bayan dukan abin da Hezekiya ya yi cikin aminci, sai Sennakerib sarkin Assuriya ya zo ya yaƙi Yahuda, ya yi kwanto wa birnin katanga, yana zato zai ci su da yaƙi wa kansa. Sa'ad da Hezekiya ya ga Sennakerib ya zo yana kuma niyya ya yaƙi Urushalima, sai ya yi shawara da fadawansa da hafsoshin mayaƙansa cewa su datse ruwa daga maɓulɓulan ruwan da yake waje da birnin, suka kuwa taimake shi, sai babban taro suka haɗu suka datse dukkan maɓulɓulai da rafuffukan da suke gudu cikin ƙasar suka ce, Me zai sa sarakunan Assuriya su zo su sami ruwa barkatai? Sai suka yi aiki tuƙuru suna gyaran dukkan sassan katangar da suka fāɗi, suna kuma gina husumiya a kai, ya gina wata katanga a waje da wannan, ya kuma ƙara ƙarfin madogaran gini na birnin Dauda, ya yi makamai masu yawa da kuma garkuwoyi, ya naɗa manyan hafsoshi a kan mutane, ya tattara su a gabansa a fili a ƙofar birni, ya kuma ƙarfafa su da waɗannan kalmomi, Ku ƙarfafa, ku yi ƙarfin hali. Kada ku ji tsoro ko ku yi fargaba saboda sarkin Assuriya da mayaƙan nan masu yawa da suke tare da shi, gama shi wanda yake tare da mu ya fi wanda yake tare da su, mayaƙa na jiki ne kawai suke tare da shi, amma Ubangiji Allahnmu ne yake tare da mu, zai kuwa taimake mu ya kuma yi yaƙinmu, mutane kuwa suka amince da maganar Hezekiya sarkin Yahuda. Daga baya sa'ad da Sennakerib sarkin Assuriya da dukan mayaƙansa suke kwanto wa Lakish, sai ya aiki hafsoshinsa da wannan saƙo wa Hezekiya sarkin Yahuda da kuma wa dukan mutanen Yahuda waɗanda suke can cewa, Ga abin da Sennakerib sarkin Assuriya ya ce, Ga me kake dogara, har da ka dage cikin Urushalima da aka yi mata kwanto? Ai, Hezekiya, ruɗinku yake yi. don yă sa ku ku mutu da yunwa da ƙishirwa, sa'ad da ya ce muku, Ubangiji Allahnmu zai cece mu daga hannun sarkin Assuriya, Hezekiya kansa bai rushe waɗannan masujadan kan tudu da bagadai, yana cewa, Yahuda da Urushalima, dole ku yi sujada a gaban bagade guda, ku kuma ƙona hadayu a kansa ba? Ba ku san abin da ni da kuma kakannina suka yi wa dukan mutanen sauran ƙasashe ba? Allolin ƙasashen nan sun taɓa iya ceton ƙasarsu daga hannuna ne? Wanne a cikin dukan allolin waɗannan ƙasashe da kakannina suka hallaka ya taɓa iya ceton mutanensa daga gare ni? To, yaya Allahnku zai iya cetonku daga hannuna? Yanzu fa, kada ku bar Hezekiya ya ruɗe ku, ya kuma ɓad da ku haka. Kada ku gaskata shi, gama babu allahn wata ƙasa ko masarautar da ya taɓa iya ceton mutanensa daga hannuna ko kuwa hannun kakannina, balle har Allahnku ya cece ku daga hannuna. Hafsoshinsa na Sennakerib suka ci gaba da maganar banza Ubangiji Allah da kuma a kan bawansa Hezekiya. Sarki ya kuma rubuta wasiƙu yana zagin Ubangiji, Allah na Isra'ila. yana faɗin wannan a kansa, kamar yadda sauran allolin mutane sauran ƙasashe ba su iya kuɓutar da mutane daga hannuna ba, haka Allahn Hezekiya ba zai kuɓutar da mutanensa daga hannuna ba. Sa'an nan suka yi magana da ƙarfi cikin Yahudanci wa mutanen Urushalima waɗanda suke kan katanga don su firgita su, su kuma sa su ji tsoro don su iya cin birnin. suka yi magana game da Allah na Urushalima, yadda suke yi game da allolin sauran mutanen duniya, aikin hannuwan mutane, Sarki Hezekiya da annabi Ishaya ɗan Amos suka yi kuka cikin addu'a ga sama game da wannan, sai Ubangiji ya aiki mala'ika, wanda ya karkashe dukan jarumawa da shugabanni da kuma hafsoshi a sansanin sarkin Assuriyawa. Saboda haka sai sarkin Assuriya ya janye zuwa ƙasarsa da kunya, da ya shiga haikalin allahnsa, sai waɗansu a cikin ’ya'yansa maza suka yanka shi da takobi, ta haka Ubangiji ya ceci Hezekiya da mutanen Urushalima daga hannun Sennakerib sarkin Assuriya da kuma daga hannun dukkan sauran, ya magance su a kowane gefe, yawancin mutane suka kawo hadayin ƙonawa zuwa Urushalima wa Ubangiji da kuma kyautai masu daraja wa Hezekiya sarkin Yahuda, daga lokacin zuwa gaba dukan ƙasashe suka girmama shi, girman kai, nasara da kuma mutuwar Hezekiya A kwanakin nan Hezekiya ya yi ciwo, ya yi kusan mutuwa, sai ya yi addu'a ga Ubangiji, wanda ya amsa masa ya kuma ba shi alama, amma zuciyar Hezekiya ta yi girman kai. bai kuwa yi amfani da alherin da aka nuna masa ba, saboda haka fushin Ubangiji ya sauko a kansa da kuma a kan Yahuda da Urushalima. Sai Hezekiya ya tuba daga girman kan zuciyarsa, haka ma mutanen Urushalima, saboda haka fushin Ubangiji bai zo a kansu a kwanakin Hezekiya ba. Hezekiya mai arziki da girma ne ƙwarai, ya kuma yi Bartilmali domin azurfa da zinariyarsa, da kuma domin duwatsu masu daraja, kayan yaji, garkuwoyi, da kuma domin dukkan kayayyaki masu daraja nasa, ya kuma yi gine-gine domin ajiyar hatsi, sabon ruwan inabi da mai, ya kuma yi wuraren ajiyar kowane irin shanu daban daban, da kuma turke domin tumaki, ya gina ƙauyuka ya kuma samo shanu da garkuna masu yawa. gama Allah ya ba shi arziki mai yawa sosai. Hezekiya ne ya datse ruwan bisa na maɓulɓulai Gihon, ya sa ruwan ya gangara zuwa gefe yamma na birnin Dauda. ya yi nasara a kome da ya yi, amma da masu mulkin Babilon suka aika da jakadu su tambaye shi game da alamar da ta faru a ƙasar, Allah ya rabu da shi don ya gwada shi, don ya kuma san ko me yake cikin zuciyarsa, sauran ayyukan mulkin Hezekiya da kuma kyawawa ayyukansa suna a rubuce a cikin wahayin annabi Ishaya ɗan Amos, a cikin littafin sarakunan Yahuda da Isra'ila. Hezekiya ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a kan tudu inda makabartan zuriyar dauda suke, dukan Yahuda da kuma mutanen Urushalima suka girmama shi sa'ad da ya mutu, sai Manasse ɗansa ya gāje shi a matsayin sarki.